Assalamu alaikum wa rahmatullah. To kamar yadda muka yi bidiyoyi akan a shi amfanin farin muski da kuma tasirin shi wanda muka nuna yadda farin muskin yake da yadda kalolin shi suke da wanda mata suke amfani da shi wanda muka faɗi cewa shi wannan farin muski ɗin wannan da muka nuna irin wannan shine wanda ake so mata suna amfani da shi wanda addini ya koyar kuma yana taimakawa sosai wajen magance matsalolin mata kamar yadda muka faɗa a bidiyoyi da suka gabata cewa shi wannan farin muski ɗin yana taka rawa wajen magance misali idan mace tana fama da kaikayin gaba shi wannan farin muskin za a iya amfani da shi direct mace misali ta dan samu ko kamar auduga haka idan ta samu auduga sai ta dan sa farin muskin nan za ta iya samun audugar ta dan samu ruwan dumi ta dan jika audugar idan ta dan jika sai ta samu wannan farin muski din sai ta gogoga shi a jikin audugar idan ta gogoga shi a jikin audugar sai zama ta dauki audugar nan tana goggoge duk duk inda gaban teki tana goggogewa tana goggogewa tana goggogewa tana goggogewa kowa ko ina har ciki ciki ma misali za ta iya goggogewa ta goggoge idan ta goggoge to duk wani datti da yake gurin da wasu kwayoyi da za su iya haifar mata da cuta indai tana goggoge wannan gurin da shi to da ran Allah za ta ga ta samu sauki misali idan ma mace kaikayi take fama da shi a gabanta misali idan daga waje ne za ta iya amfani da shi wannan farin miski din misali da audigan nan idan ta samu audigan nan da farin muski sai tana goggogawa a gefe gefe duk gurin nan da yake mata kaikai sai ta goggoga ta goggoga ta goggoga insha Allah in dai tana goggoga wannan farin muskin a duk guraren nan da suke mata kaikai su za ta ga ta samu sauki sosai ba tare da ta samu wata matsala ba misali duk lokacin da mace ma misali ta yi shebin idan ta yi shebin din nan akwai wanda suke ta complain cewa suna fama da matsalolin ƙaiƙayin gaba haka lokacin da suka shi wani lokacin har da kuraje ma so wasu da yawa in sun mana magana muna ba su shawaran cewa su nemi man kwakwa yayin da za su yi wannan shebin din bayan sun yi wannan shebin din sun wanke gurin sosai sai su nemi man kwakwa su shafa idan suka nemi man kwakwa suka shafa su yayin da gurin kuma ya zama da dan saukin laima da mai man nan sai su dauki shi wannan farin miskin sai su shafa a gurin insha Allah in dai suka shafa za a samu sauki za a ji daɗi sosai kun ga wannan fa'ida ce da yadda za a amfani da farin miski wajen magance matsalolin ƙaiƙayin gaba haka misali ko da misali a ce ƙaiƙayin na cuta ne na sanyi misali ko kuma na wannan irritation din ne da ake samu ya sakamakon shebin da mace ta yi da reza take samu wannan ƙaiƙayin to insha Allah in dai ta yi amfani da wannan farin muski din za ta samu sauƙi sosai haka ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye mu da saran mu samu lokaci kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci haka kuma duk wanda suke son su samu farin miskin dinnan suna iya mana magana a ko ta whatsapp ko su bi mu ta facebook su ajiye mana sako ko su bi mu ta whatsapp ko su sa mana a comment insha Allahu duk lokacin da muka samu lokaci za mu duba mun gode mu haɗa bidiyo na gaba haka kuma muna kira ga idan misali mace ko namiji yana da wani magani da yake ganin magani yana da fa'ida yana so ya taimaka wajen a faɗa a ‘yan uwan shi maza ko mata domin su amfana da wannan maganin yana iya magana mana magana kai tsaye ko kuma misali wani magani yake da shi ko take da shi mai kyau tana so a tallata mata duk wannan kofa a buɗe take za ku iya mana magana domin mu ga mun taimaka mun tallata muku wannan haja ta ku mun gode mu haɗa bidiyo na gaba